mun karanta hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man amila amala qaumi lutin la'anallahu man amila amala qaumi lutin la'anallahu man amila amala qaumi lutin annabi ya ce Allah ya tsine mawadda yake irin abin da mutanen annabi lutu suke allah ya tsine ma wadda yake irin abin da mutanen annabi lutu suke allah ya tsine ma wadda yake irin abin da mutanen annabi lutu suke da yawan malamai suka ce laifin nan ya kai bango tsinuwa uku take wa mutum ɗan. kuma yana daga cikin abin da zai buga ma zuciya ya ɗaga maka hankali wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina akwafa ma a kafu ala ummati amalu qaumi lut annabi ya ce mafi tsoron abinda nake tsoro kar ya shigo ma al'ummata annabi ya ce aikin mutanen annabi lut la hawla wala quwwata illa billah annabi ya ce in akwai abin da ya fi ɗaga mun hankali ya fi ban tsoro kar ya fada cikin al'ummata annabi ya ce aikin mutanen annabi lut to yanzu luwaɗi ya fantsama cikin al'umma waɗansu neman duniyarsu har ka tsafe-tsafensu waɗansu jaraba da fitina irin ta shida a gefensa mun yi magana akan maɗigo a sihaq lesbianism mace ta bi mace 'yar uwarta yadda 'yan luwaɗi namiji ke bin namiji haka mace take bin mace yanzu ma digo shi ma ya fantsama a cikin al'umma fiye da duk yadda kuke tsammani fiye da duk yadda kuke tsammani fiye da duk yadda kuke tsammani ma digo ya fantsama a tsakanin al'umma yan mata da yawa sun fada matan aure da yawa sun fada zawarawa da yawa sun fada harkar ma digo mace ce take bin mace yar uwanta mace ce take bin mace yar uwanta ga harkar masturbation biyan bukata da hannu mutum ya dinga wasa da al'aurarsa yana wasa da al'aurarsa ko mace ta dinga sa hannu a al'aurarta har sai ta biya bukatarta ko a yi amfani da hannu ko da wani abu duk ya fantsama cikin al'umma masifar fataki kaga mai mata ma mai mata ma wai yana masturbation yana biyan bukatansa da hannunsa kai kasan ai ka sha kwana ka ratse jeji kai kasan ai ka ratse to waɗanda suke wannan harkar biyan bukatansu da hannayensu da maza da matan ran da muka yi wannan darasi na gaya muku sun fara shiga fitintunu masu muni da yawa suna samun matsala na ciwon hauka mai masturbation kansa yakan bude ya kansa yakan bude yakan samu yanayi na rikicewa da rashin natsuwar rayuwa banda cututtuka da za addabe shi to duk waɗannan alfasha duk waɗannan alfasha ubangiji ya ce